Assalamu alaikum matasan kasar Nijar labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsa a kusana. Gora ina wuni. Lafiya kalo Gora alhamdulillah yau mu kika kawo muna. Haka ne Gora gobe bakwai ga watan Septamba yan jarabawa za su fuskanci jarabawar BTS na shekarar ashirin Haka kuma a maraicen yau za mu ɗauki rahoton matashi masanin ilimin kayan gona daga jami'ar Maradi sunansa Muhammad Rabi. A game da wasanni za mu kawo kawo batun total champion league da caf cup tofa matasa gobe ne a kasar nijar za a fara jarabawar bts na shekarar 2020 Haka ne gora a ranar litinin bakwai ga watan nan na Satumbar kusan 'yan jarabawa dubu hudu ne za su yi wannan jarabawa. Ku saurari wannan rahoton da Habib Garba ya haɗa mu. Yame, Zandar, Maraɗi da Tawa su ne cibiyoyi hudu inda a gobe za a gudanar da jarabawar diplomar ilimin kimiyya mai zirhi BTS. 'Yan takara dubu hudu da ɗari biyu da tamanin da bakwai aka rarraba kan fanni goma sha takwas. A cewar babban daraktan ofishin Onex dukkan matakan da suka dace an girka su domin domin gudanar da jarabawar cikin kyakkyawan yanayi duka sumaila ya ci gaba da cewar a shekarar bana adadin 'yan takarar ya karu idan aka mizanta da na shekarar 2019 a wannan shekara saboda annobar corona mun yi tsammanin ba za a samu da yawan ɗalibai masu jarabawa ba sai dai abun ya zo muna ba zata yawan su ya haura na shekarar bara ɗalibai bakwai aka rarraba a cikin cibiyoyin jarabawa Muna shirye a cewar wasu 'yan takara da muka haɗu da su kamar Ibrahim Musa. Komai ya kammala kawai ranar muke jira. Akwai darussa daban-daban kamar bisa tsimi da dabara da kuma tsarin kasuwanci sadarwa da Ingilishi a ƙarshe akwai kuma Faransanci. An koya mana komai bana tsoro insha Allah komai zai zo daidai. Tun shekara 2018 a ƙasar Nijar gwamnati ya tilasa wa masu shiga takarar da samun diplomar bakaloriya kamin su tunkari jarabawar bts matakin da bai faranta ran ɗaliban ba Gura a wata sanarwar da aka bayyana wa al'umma a farkon wannan makon, kwamitin zartarwa na kungiyar ɗalibai na jami'ar Yamai ya yi kira ga gwamnatin Nijar. Kira zuwa ga gwamnati da ta tallafa wa mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a bayan ruwa makwabtan jami'ar kenan waɗanda har yanzu suke nan suna jiran taimako. Albada Umar magatakardar Union ke a makarufin Tarnan Fude Ahmed. Kwamitin zartarwa na ɗakar ƙungiyar ɗalibai na ba da goyon bayanta tana gayyatar dukkan ɗalibai al'ummar ƙasa da su tallafawa fusa'ar bayan ruwa ba za mu koma baya ba wadda ke da manufar gudanar da tattara taimakon abinci, hatsi, dawa, taliya, garin rogo, abincin cikin gwangwani da duk abin da dai mutum zai iya badawa tsawon sati guda daga ranar talata ɗaya ga watan Satumba zuwa Lahadi shida ga Satumba a gaban balbalin jami'a don a baiwa dubaban 'yan uwanmu maza da mata da yara na anguwoyi da ke bayan ruwa da suka fuskanci bala'in ambaliya kira ne daga kausar murya zuwa ga 'yan ƙasa baki ɗaya al'ummar Nijar da dukan masu jin kai da suka yi niyya. Gora jihar Agadez matasa suna amfani da hutunsu ta hanyar shiga ayyukan samar da kuɗi. Suna sai da ɗan ƙwalo wanda aka fi sani da abalkwai <laughs> da fatan na haɗi daidai. Abalkwai. a buzanci, goriba a Hausa ko kwaloshi a zabarmanci. Wakilinmu Anise Karim ya shirya mana wannan rahoton. Zamne a ƙarƙashin wata rumfar ciyawa da a hannu Musana Muhammad ɗan shekara goma sha bakwai na ta fashe ɗiyan goriba yana fudo kwaloshin fari da yake saidawa dala biyar ɗa guda. kowace kowace da daidai ga lokaci ina fita ta Alexis in ɗauko abarkwai. Ina yin bu ɗaya bu biyu. Ina samun riba jikka uku jikka biyar. Kuma wanga gami ma cikin ne kayan biya Kuma mutane suna zuwa nan sai kamar yadda kake gani yanzu. Na zo sayan abalkwai kullum ina sayan na dala biyar ko na dala goma. Dai yana burge ni. Ina son ƙoroshi sosai. A cikin ini ina iya kashe dala ɗari zuwa jikka akan sayan shi. Kuma yara ma suna son kin. Wannan sana'ar sai da da kwalojin goriba sana'a ce da ke ba su damar samun 'yan kuɗaɗe balle ma ga matasa ɗalibai da ke samun abun sayan littattafan karatu domin shigar ɗaukar darussa. Gora cikin rahotonmu na yau za mu ga labarin wani saurayi mai shekaru 28 kuma ɗan ƙauyen Badariya garin Madarunfa. Ana ce mishi Alhaji Mamman Rabe ya halarci jami'ar Maraɗi ne. Yana cikin ƙwarewarsa ta Master Du a fannin Production Vegetal. Cikakkun bayanai a wannan rahoton na Muhammad Mamman. Sakti sunan wani sabon irin hatsi ne da Alhaji Muhammad Rabe ya kawo a garin su. Dalilin shine don manoma su samu girbi mafi kyau cikin wa'adin kwanaki hamsin bayan shubka. A cewar Alhaji Muhammad Rabe malaminsa ya ba shi wannan shawarar fusa'a tun farko. A lokacin baya manoma suna barin gonakinsu a haka ba tare da sun saka wani abu ba wajen noman taba. Bayan horon da Dr. Hannatu ta bamu ta kwatanta muna wannan iri yana kai yadda ake so a cikin kwana hamsin zuwa sittin. Sai na ga idan haka ne abin zai kai ga gurin da na saka a gaba da kuma taimakawa manoma su samu riba. Amma don samun yardar karɓar wannan irin wajen 'yan garinsu, ɗalibin sai da ya sanya irin hatsin a cikin wani ɗan hili na rabin eka domin nuna musu da kuma ciwo kan masu sa ɗan shakku ga lamarin. Uh, domin farawa, mun yi amfani da shi a bisa filin rabin eka. Mun samu buhu uku da rabi, kimanin kilo 350. Wannan kuma ta dalilin wannan fasaha ce da kuma farfaɗo da ƙasa. Ƙwari masu masu cin kayan gona suna komawa ne ga shukanmu shine matsalar da muka samu amma tare da dabara na gargajiya da kakanninmu suka saba yi suna turara kanjulan shanu ne sai kwarin su gudu ta dalilin wannan muka kubucewa waɗannan kwari matashi kuma mai ɗaukar guri alhaji muhammad rabe na sa ran shuka wannan irin hatsin sakti cikin balbalin hili mai faɗi da nema wasu manoman sun ɗau alkawalin yin amfani da wannan irin shekara mai zuwa. Hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta mika wa dukkanin hukumomin da ke karkashin jagorancinta kalandar Total Champions League da CAF ku. Kungiyar kwallon kafa ta Niger Fenifu ta sabunta AS Sonidap da USJN a matsayin jakadun kasar ta Niger a wasanni tsakanin wasan CAF AS Sonidap a gasar jakarun Afirka da USJN a gasar cin kofin Confederation. Hukumar CAF kin har yanzu ta kayyade lokacin gasar ta wanda zai fara daga 1 da watan September zuwa 20 ga watan Oktoba. Oktoba na shekara ta 2020 don aika sunayen kungiyoyin da ke shiga gasar zakarun Afirka ta kaf da Total kaf na shekaru na 2020 da 2021. A nan muka zo karshe wani labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da tare da layin Airtel.